Sashen Hausa na murya Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fata an wani lafiya. Har yanzu Baba Yakubu makeri ne tare da Hauwa Sharif da sauran abokan aiki. Muke farin cikin sake kasancewa da ku a wannan shiri na dare yau Litinin tare ga watan Oktoba shekarar 2023. a cikin shirin za ku ji tattaunawa da muka yi da farfesa bello bada na jami'ar danfodiyo a sokoto akan harin da hamas ta kai wa isra'ila lamarin da ya hallaka ɗaruruwan mutane a ƙarshen mako muna kuma ɗauke da rahoto akan wasu 'yan rani kusan dubu biyu da hukumomin algeria suka ta sauke su zuwa cikin agadas ta jamhuriyar nijar kamar kowane daren ranar litinin yau ma muna tafi da wato rahoto na musamman akan yadda ake samun taɓarɓarewar tattalin arziki a najeriya da kuma faɗuwar darajar kuɗin ƙasar akwai labaran wasanni daga nan washington dc to amma kafin nan ga hawa da labaran duniya jama'a assalamu alaikum barkanmu da dare ga labaran duniya mai karantawa hawa sharif shugaban masu rinjaye na majalisar dattijan amurka shak suma ya bukaci china da ta marawa isra'ila da al'umma ta baya ta kuma yi allah wadai da harin da hamas ta kai a yadda ya gana da shugaba shi jinping a yau litinin shuma yana birnin beijing da tawagar sanatoci shida da suka hada da uku a bangaren democrat da wasu uku a bangaren republican wannan da ita ce ziyara ta farko da wani dan majalisar amurka ya kai china tun bayan shekara ta 2019 kuma ta zo a daidai lokacin da majalisar wakilan amurka ke kara kaimi wajen caccakar china a yanayin da amurkan ke haɗiyar ganin yadda china ke kara karfi a duniya haka zalika shi ya gana da shirley ji shugaban kwamitin ƙasa na al'ummar china a yayin ganawar shugaban masu rinjaye na majalisar dattijan amurka shek suma ya ce babban gurin ziyarar da tawagar ta kai shine domin samar da tsarin kasuwanci bisa adalci tsakanin kasashen biyu dan jam'iyyar democrat shuma shine babban jami'in amurka da ya kai ziyara a china a dan tsakanin nan lokacin da washington wato a wani kokari da washington ke yi na sassauta 'yan tsama da ke tsakaninta da beijing a jiya lahadi mazaje sun rika tona barakusan gini da cebur da kuma hannunsu a kudancin afghanistan cikin zakuwa ko za su tona waɗanda gini ya rufe sakamakon wata girgizar ƙasa mai ƙarfin gaske da ta kashe mutane sama da dubu biyu hukumar kula da yanayin ƙasa ta amurka ta ce girman girgizar ƙasar na rana asabar ya kai maki shida da uku da nisan kilomita arba'in daga arewa maso kudu na herat ƙauyuka da dama sun baje sun zama fili yayin da mutane ke makalkala a ƙasa ƙarƙashin gidaje da suka ruguje yayin da jama'a ke tsaye suna jiran taimako ba tare da ko cibir a hannunsu ba da za su yi amfani da shi wajen ceto mutane. a yau litinin ne jiragen yakin isra'ila suka rika darama yankin ziran gaza da hare-hare ta sama da wato yayin da sojojin kasar suka ce sun tattaro ayarin sojojin ta kwana a shirye-shiryen fafata a mai da martani ga harin bazata da hamas ta kaiwa isra'ila mai magana da yawon sojin isra'ila real admiral daniel hagari ya shaida manema labaru a isra'ila cewa cewa isra'ila ta sake karbe ikon yankunan da ke kusa da gaza da hamas ta yi wa daren mikiya a ranar asabar hagari ya kara da cewa akwai wasu wurare da aka gabza fada a cikinsu da sanyin safiyar yau litinin sannan yanzu haka isra'ila ke da iko da wuraren ta kuma fara farautar a mayakan hamas an dai cike kimanin wato an bayyana cewa kimanin mutane 700 ne suka rasa ransu a isra'ila ya zuwa ranar yau litinin da wasu 500 a gaza inda majalisar ɗinkin duniya ta ce fiye da mutane 123 sun tarwatse a yankin na gaza A yau Litinin ma'aikatar tsaron Birtaniya ta faɗa a bayanan sirri da take fitarwa a kullum rana kan mamayar Rasha a Ukraine cewa mamayar da ta yi wa Ukraine din ta sa Rasha ta zama saniyar ware lamarin da ya tilasta mata sauya akalar tsare-tsaren ta da kasashen ƙetare inda ta ƙulla ƙawance da abokan hulɗa da ada ba ta mai da hankali a kansu sosai ba a hulɗa jakadanci na diplomasiya tattalin arziki da kuma tallafin soji. a cikin rahoton da aka fitar a shafin x da aka fi sani da twitter a baya ma'aikatar ta ce dangantakar rasha da na diplomasiyya da tattalin arziki da wato na kara ƙarfi tsakaninta da iran tun bayan mamayar da ta yi wa ukraine iran ta rika samar da makamai ga rasha waɗanda rashin ke amfani da su wajen kai hare-hare ga ukraine inda yanzu haka aka samar da lasisin kera su a cikin rasha a jiya lahadi an fitar da sabon gargaɗi cewa akwai yiwuwar kremlin ta ci gaba da ƙoƙarin ganin ukraine ta daina samun tallafi daga ƙasashen yammaci tare da tabbatar adawa da 'yan kasar ta rasha cewa alƙilla ba za ta canza ba kamar yadda cibiyar nazarin yaƙe-yaƙe ta sanar hukumar lafiya ta duniya who ta ce mutanen da ke fama da matsalar kwakwalwa a duniya na fuskantar wariya hukumar lafiya ta duniya ta faɗa cikin wata sanarwa cewa bai kamata matsalar lafiyar kwakwalwa ta zama dalilin da zai sa a hana masu lalurar hakkin su na bil'adama ba ko a ware su wajen ɗaukar wani mataki da ya shafi lafiyarsu hukumar ta ce mutum guda cikin takwas a duniya na fama da matsalar da ta shafi kwakwalwa abinda ka iya haifar da wato abin da ka iya shafar lafiyar jikinsu da gaba ɗayan rayuwarsu da yadda suke jituwa da sauran jama'a da kuma harkar neman abincinsu. Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa da murya Amurka a birnin Washington DC. tobadalla kafin mu kai da tattaunawarmu da Farfesa Bello Bada a kan rikicin gabas da tsakiya. 'yan cirani 1,800 ne suka isa garin agadas da ke arewacin jamhuriyar nijar bayan da mahukuntan algeria suka ta sauke su duk da cewa akwai 'yan kasar Nijar a cikin wannan ayarin amma mafi yawan su sun fito ne daga kasashen Afirka da ke yankin kudu da Sahara wanda suka shiga kasar ta Algeria ta barauniyar hanya. Wasu daga cikin 'yan ciranin sun bayyana irin bakar ukuba da suka sha a hannun jami'an tsaro na Algeria kafin daga bisani aka ta soke su zuwa Agadas. Ga dai Hamid Mahmud da ƙarin bayani. duk da irin matakai daban-daban da hukumomin Nijar ke ɗauka don hada 'yan kasar tafiya ce rani zuwa wasu kasashe musamman kasashen da ke makwabtaka da Nijar har yanzu 'yan kasar ba su daina ba yanzu haka dai kasar Algeria ta koro wasu da suka je ƙasar ce rani da suka shiga kasar ba bisa ka'ida ba a cikin wani yanayi na kunci da wahala wasu daga cikin 'yan ce ranin sun bayyana irin wahalar da suka sha a hannun jami'an tsaron kasar Algeria. Zuya iya wuya yanzu kana ga a kohe na taho bulbul amma hanyar nan din na rani ana biya da ni a guje a ba tare kariya na inda suka je suka tara samu tsakanin da ko takalmi ba wanda suka barwa. Ni har su ma na yi wannan warin na cikin ɗakin da aka samu na fitsari a nan kashi a nan a mace aka ɗauke ni ma suka ɗauke ni suka kai ni likita wallahi gaskiya alije a kai wahala da sahi suka je suka iske mu sa ba kaya a jikin mu ma askara suka kamo mu wannan yaran namu ga na. kayan jikin su ma ba su suka je suka kamo mu daga mu har yaran mu suka mana kaman wulakan amma domin Allah mu annabi a dinga tagaza mana saboda mazan mu da matan mu gaskiya gaba ɗaya wahala muke ya aiki muka tahi mutunci babu he wahala yara ban riguna matan ma haka mu ma babu riguna. Hukumar da ke karɓar 'yanci ranar da aka koro daga wata ƙasa ta ce dukkanin 'yanci ranar da Algeria ta koro kusan dubu ɗaya da ɗari takwas na samun kulawar da ta dace ko da yake mafi yawan su na cikin damuwa. Suleiman Isaka jami'i a hukumar da ke karɓar 'yan Nijar kin da aka koro daga wata ƙasa. Zawaga da suka yi wurin mutum dubu ne da ɗari takwas kuma cikin su dai da kwai abin da ake samu kamar kullum su ne yara su ne mata su ne kuma wasu dai can maza na daban hakan ga to wagga bakin da ita ce dai babba wadda take kumshe da mata da yara suna zawa cikin manyan motoci mai balaguro cikin wannan abin da ba dai yanayi ba ne na kirki dai na yin balaguro mai kullum hakan dai suke zawa kowa ya san da da kwau da matsala to cikin wanga kakin na na na zuwa alji duk yawancin su mata ne da yara kanana wanda suke ta yi can suna barace barace ba mai ɗora zaman tun dai a samaka a samaka duk wanda suke can masu kawo tallafi bisa kan irin wanga ayyukokin tun can ake ba su tallafi. La'akari da yadda ake samun karuwar 'yanci ranar da ake korowa daga wata ƙasa hukumar kula da 'yanci rani ta duniya ta bullo da shirin wayar da kawunan 'yanci ranar kan mahimmancin tafiya akan ka'ida. Hamid Mahmud murya Amurka daga Agadas jamhuriyar Nijar. A gaida Hamid Mahmud da wannan rahoton. har yau da ana ci gaba da gwamza fada tsakanin kasashen isra'ila da falasdino biyu bayan mummunan hari da hamas ta kai a kan isra'ila a ƙarshen makon jiya kasashe da dama ne ke allah wada da wannan harin yayin da masana kamar irin su farfesa bello bada na jami'ar danfodiyo a sokoto suke bayyana ra'ayinsu game da wannan rikicin farfesan da ya yi wa wakilin mu hassan umar tambuwal karin haske kamar haka To watan kasan bahaushe na da wani magana na cewa da hakin da kare na in baka yi hankali ba yana ya tsone maka idan sannan matsuwa ita ake wa gudu mutum ba a kai shi ga bango a mace shi ko ina in an ka mace shi ko ina to an tilasta shi ya yi wani tunanin wada za shi ya kubutar da kai ne ko kaka ne wata rana za ka yi mamaki ko bango ne a iski shi na iya kada bango domin shi kai kai ne ga yanci duniya gaba daya ta yi ta kokarin kaka za a yi a samu zama zaman lafiya tsakanin yahudawa da falasdinawa an yi iyakacin gwargwado amma a kullum safiya saboda karfi wanda isra'ila take da shi tana da karfin tattalin arziki da makamai sannan tana da goyon bayan kasashe masu karfi na duniya su kuma waɗannan suna da rauni na gaskiya sai ya zan da guntu bayan da za a yi ta sauko matsayin nan nata shi a matsayin ta. Hmm. to kaga wannan abin ya nuna ashe cewa dai karhi yana ga ubangiji mutum shi ya adalci in ya adalci sai ya zauna lafiya lafiya in kana da karfi shi ya samu abin da mun ka sani a kasashen mu idan yaro bai yi karfin ka ba ko da faɗa kuke yi ana ta baka hankuri ka rabu da shi ka rabu da shi kana ganin ko lashe shi kana iya yi in ka kiji to sai ka iske yaro na ya samu nasara a kanka kuma an ji kunya kuma shi na faru yanzu an tashi bige bagiro ba mai zaton abin da ya faru yanzu a irin wannan karni na ICT da irin karfi na intelligence leken asiri da komi irin wanda Isra'ila take da shi a ce a halin yanzu ga abu na iya faruwa gare ta akwai ban mamaki aya ce ga duk sauran kasashe a yi kokari da za a zama lafiya a duniya to farfesa yanzu a matsanin ku na masana wato hulɗa ƙasa da ƙasa yaya kuke ganin wannan lamari zai kasance yanzu ka ai duk abin da ake wa gudu ya riga ya faru shine wanda ababba duk tsoron da duniya yanzu kasashen duniya na larabawa ke wa isra'ila da neman su yi sulhu da ita da neman irin su saudiya su buɗa abin nan ɗinsu na fila iyayensu na sama sama abin da sama'u da wuce da jirage a yi sulhu yau duk tsoron ta ya ɗebe gare su babu shakka za ta yi kokari ta shahi gaza gaba ɗaya daga doron ƙasa dole aikin banza na ba ta sake mai da wannan girma na ta yanzu sun ɗebe tsoron ta kuma suna ganin ta ga hili duniya na ganin ta da hili ƙasashe na turai da ke ganin ta wata ciyayin suna ganin ta ga hili yanzu kowa ga wannan da ashe ashe abin duk dodori ne to yanzu kuma waɗannan mutane da ba su da jirgin sama ba su da jirgin ƙasa ba su da tattalin arziki sai sun yan musu kenan sun kware musu gani kowa gane su gani. Mutane da yawa na da ra'ayin cewa watakila wannan rikici tsakanin Isra'ila da su Falastinawa ya ƙara yin kamari domin irin manyan ƙasashen duniya kamar Rasha da Amerika suna iya su shiga ciki kowane su ya zaɓi bangaren da yake so ya goya baya. Rasha dama ta ta fitina ta Ukraine ta ishe ta domin tana yaƙi da Amurka da ƙasashen duniya na Turai. Suna a Ukraine ba wani ba da su take yaƙi wannan fitina ta ishe ta. Babu shakka za ta ji sassaci cewa ashe ba ita ɗaya ba ce hankalin su cewa shina can suna yaƙi da rashi ta rikita ukraine ashe sun bar nan yaɗiyar su yan lele ashe sun bar ta baya ba zan to ita amerika akwai yiwuwa cewa ta shiga wannan yaƙi na isra'ila da Falasɗinu gadan-gadan. amerika ba ta shiga yaƙin isra'ila da falastino gadan-gadan ba ta shiga amma dai wannan ɗumi na baki da kaga tana yi tana yi ne domin ita kanta isra'ila buwaya ta ta da ta zauna teburin sulhu da ita da Falasɗinawa iyaka amerika ba ta faɗi domin isra'ila isra'ila yan ta ce amma ta ishe ta kuma irin wannan abin shine amerika ke cin kan mata amma za ta yi to ta haushi cewa lalle muna goyon bayan isra'ila muna goyon bayan isra'ila amma a hakika ni wannan take mata gudu cewa irin wannan zai zo shi ake wa gudu kuma ga shi ya zo to madalla a gaida farfesa bello bada na jami'ar dan a sokoto Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC kai tsaye. Yanzu kuma lokaci ne da sani sha'abin malumfashi zai kawo mana rahoto na musamman akan yadda ake samun taɓarɓarewar tattalin arziki a Najeriya da kuma durƙushewar darajar kuɗin ƙasar. Yanzu ku ga wannan rahoto. A Najeriya al'amura sun ƙara yin dahuwar zokalan yara yayin da hankali ya dunguzama dangane da faɗuwar darajar naira. Bankin duniya ne ya bayyana hakan cikin bayanan da yake bada shekara-shekara. Sanarwar dai ta ayyana faɗuwar darajar naira da kashi arba'in bisa ɗari idan ka kamanta ta da dala Amurka ɗaya. Tun sa'ilin da aka karya darajar naira a watan Yuni da ya gabata. Bayanin na kunshi ne cikin sharhin da aka fidda game da makomar tattalin arzikin nahiyar Afirka. Bayanin dai bai zo da ban mamaki ba domin akasarin masana tattalin arziki sun ce sun san arina Kamar da yadda kwararre a wannan fanni Aminu Ibrahim ya yi mini bayani a hirarmu da shi game da faɗuwar da darajar Naira. Duk ƙasan da ta dogara ga bukatunta ta shigo da shi ne to tabbas zai shafi darajar kuɗinta. abin da muke fita da shi muke samun kuɗin da za mu canza wato yawanci dala babban hanyar da muke samun kuɗin shi ne ta hanyar sai da man fetur to wannan kuɗin bai isan bukatunmu kamar yadda ya kamata saboda a najeriya duk kayan amfanin mu shigowa da shi muke to ma daman bukatunku ya fi abin da kuke samu to dole ne fa ya shafi darajar kuɗinku in ana son a yi maganin wannan abin dole mu takaita bukatocinmu na abubuwan da ba su zama mada dole ba a nan kasan ba sai mun shigo da su ba kamar yanzu irin jibga ga motocin nan da muke shigowa da su mota ɗaya miliyan ɗari biyu miliyan ɗari uku miliyan ɗari hudu sai ka gansu kamar a nan kasar ake yin su ta kai ma a kasan nan yanzu hatta a tsinken sakutan hakori ba a ce sai an shigo da in har ana son lalle tattalin arzikinmu ya bunƙasa kuma darajar naira mu ta ɗaukaka shine sai fa an farfado da masana'antunmu yanzu ga misali da a katsina akwai wani katsina oil mills eh. wanda na san akwai lokacin a ƙasar nan shi an fi bukatar shi har jira ake a producing a zo a siya mm. amma me ya faru yanzu wannan kamfanin ta mutu to ire-iren wayannan in ka je sharaɗa kano in ka zo kaduna kakuri industrial area in ka tafi zamfara ka tafi gusau duk irin kamfanoni za ka ga duk sun mutu suna nan sun masaku kenan ko masaku da sauransu za ka ga ba su aiki to kusan yanzu duk atamfofin da matan mu suke sawa da wasu kayan kwalliya duk yawanci su shigowa da shi ake to kaga muna biya ne da kudaden kasashen waje musamman dala bisa shawara dole kuma mu kokarin mu mu farfado da wayannan masana'antu namu kuma mu gina sabbi shine zai taimaka mana babban abu kuma kam illa kuma da yake shafan darajar naira hmm. shine wannan bala'in da ya samu kasan nan na cin hanci da rashawa mutane yanzu suna nan sun tara kudin ƙasashen waje musamman dala a gidajensu shi yasa ka ga dalan ba ta zagawa cikin jama'a yanzu in ka je wuraren 'yan canji sai dai ka ba da kuɗi a ajiye sai ta samu sannan a kira ka hmm. irin haka yanzu ya shafi darajar naira Eh. yanzu darajar naira ya kusan naira dubu ɗaya za ka bayar a baka dala wanda mu mun sani lokacin da muka kama aikin banki ba mai siyan dala za ka ba da naira dubu ɗaya ne a baka dala dubu biyu hmm. lokacin muna aikin banki ah. kudin jirgin sama a lokacin da muke tafiye-tafiye 1983 zuwa abuna haka british caledonia muke tafiya da ita zuwa return to london wanda ka je london ka dawo naira 350 ne amma yanzu ya haura kusan naira miliyan hudu ne yake zuwa london to kaga duk abin da ya ja mana wayannan matsaloli mun dogara ne ga dukkan abin bukatunmu ga abubuwan da ake shigo mana da shi kasan nan sannan kuma wannan babban illa da muke fama da shi na cin hanci da rashawa ma daman baka yaki wannan hanci shi da hanci rashawa in nan ba to gaskiya ba inda za mu je kamar wa'annan ma'aikatan da suka daddalkushe din ta yaya ah. kenan za a iya a da su abubuwan da dama ya kashe waɗannan masana'antu yawancin su wutar lantarki ne shi babban abin da ya shafe su kenan to yanzu sun daɗe a durkushe ba su aiki to kaga yanzu mashin tsin da suke amfani da shi yanzu duk an wuce su dole yanzu in za a yi sai dai an shigo da modern machines na zamani na uku kuma maganan importation na man fetur shigo da mai da ta kasashen waje inna da ake dole fa mu a san abin da za a yi a rika ta da waɗannan refineries namu guda hudu da muke da su kuma mm. eh, a bukatan kuma a sake gina wasu refineries to in muka samu mu muke tace man fetur dinmu to gaskiya zai shafi darajar naira mu za ta samu ɗaukaka saboda bukatun da za mu yi kuɗin da muke kashe wurin shigo da mai nan ya wuce hankali to ina ganin aka bi waɗannan matakan in Allah ya da za a samu mafita To amma me ya sa wai naira ta tsolewa duniya ido ne? A'a in ka duba da suka yi wannan analysis nasu World Bank ta yi, ai ba Najeriya kawai ta duba. Hmm. Najeriya ita ce dai ta biyu. In ma an su Najeriya ta tsokale musu ido ne, mu ne muka ce mu ne giwar Afirka, mu ne ke jagoranci a komi. Hmm. To amma ba a gani a aikace, sai yawan surutai amma ba aiki. na ah. biyu kuma duk in aka bari najeriya ta samu daidaituwa nan da shekara biyar zuwa goma ba mu samu wata matsala ba najeriya za ta samu ɗaukakan da abin zai baka mamaki to ba su ko son su yadda mu samu irin wannan ɗaukaka saboda abubuwan da muke shigowa da shi daga wuraren su ba za mu daina shi da zarar mun daina shi su ma zai tafi tattalin arzikin su ba za su yadda mu samu kafar sayuwa da kanmu ba. Aminu Ibrahim masanin tattalin arziki da wannan bayani. Shin don sanin yadda wannan abin yake shafan al'ummar ƙasa ya sanya na tuntuɓi ɗaya daga cikin masu sayan kayayyakin cimaka kamar shinkafa da taliya wanda suke tahowa daga ƙasashen ketare. Malama ko za ki gaya mana nawa ne kuke sayan shinkafa haka nan da dai kayayyakin da kuka dan saya na kan iyaka? Shinkafa ta koma yanzu he gidan ne akwai. Saboda a cikin garin Katsina shinkafa yanzu naira dubu hamsin dubu arba'in da tara da ɗari biyar. Taliya ku naira dubu goma sha ɗaya da ɗari biyar. Makaroni ku ai ta ruga dubu goma sha biyu zuwa sha uku. Nike dalili. Kowa ka ce maka tsada sai ce dala ta tashi babu shakka akwai jan aiki gaban mahukunta dangane da farfado da darajar naira ta koma yadda take a da ko kusan hakan ta hanyar yaƙi da cin hanci da rashawa game da inganta kayayyakin da ake samarwa na cimaka da kuma abubuwan da muke bukata a nan gida najeriya yadda naira za ta ƙara daraja sansha sha malufashi mura amurka daga katsina a najeriya Toma da la'agai da sani sha'ibu malumfashi. To yanzu kuma lokaci ne da za mu kawo muku wannan waka a shakata da ita kafin mu ci gaba. kuma da la'agai da auta waziri da fata an shakata da wannan wakar yanzu ko ga shirinmu na gaba. Wasanni a takaice. hukumar kwallon kafar turai ta uefa ta ce ta jingine dukkan wasannin da aka tsara fafatawa a kasar isra'ila har sai yadda hali ya yi sakamakon rikicin da yanzu haka ke faruwa tsakanin isra'ilar da hamas sama da isra'ilawa 650 ne aka kashe a wasu hare-hare daga gaza tun daga ranar asabar kamar yadda alkaloman gwamnati suka bayyana hukumar ta uefa ta ce wasannin neman gurbin gasar kwallon kafa ta cin kofin zakarun turai da isra'ilar za ta buga da switzerland a ranar alhamis mai zuwa na daga cikin wasannin da aka jingine sakamakon yanayin tsaro da ake ciki. hukumar ta kara da cewa za a bayyana makomar waɗannan wasannin tare da saka wasu ranakun fafata su idan al'amura suka daidaita nan gaba garan bawul da aka yi wa sharuɗan hukumar ƙwallon ƙafa ta duniya wato fifa sun ƙara ƙarfafa damar ƙasar saudi arabia na samun damar karɓar bakuncin gasar ƙwallon ƙafar cin kofin duniya ta shekara ta 2034 a makon da ya gabata ne kasar ta saudiya ta gabatar da bukatar ta a hukumance ga fifa din na karbar bakoncin gasar ta 2034 to sai dai kasar na cike da shakku kan dokokin da fifa din ta gindaya na daukar bakoncin gasar da suka shafi filayen wasa tsarin dokoki da sharuɗan hukumar sun yi tanadin cewa duk kasar da za ta karbi bakuncin gasannin cin kofin duniya na shekarun 2030 2034 wajibi ne a gabatar da hasashen samar da filayen wasa goma sha hudu tare da filaye bakwai a ƙasa to sai dai kuma daga bisani an yi sassauci ga gasar ta shekara ta 2034 zuwa filayen wasa hudu a ƙasa ciki har da waɗanda ake cikin ginawa rahotanni daga ƙasar ingila na cewa ta yi tsohon ɗan wasan ƙungiyar manchester united david beckham ya koma wa tsohon ƙungiyar tashi a matsayin jakada idan sheikh jasim ya yi nasarar sayan ƙungiyar Beckham ya kwashe tsawon shekaru goma sha ɗaya a kungiyar ta United daga shekarar 1992 zuwa 2003. Haka kuma akwai kyakkyawar alaka tsakaninsa da tajirin ɗan ƙasar Qatar tun daga shekara ta 2013 sa'ad da ya rattaba hannu a wata gajeruwar kwantaragi da PSG a ƙarƙashin mallakinsa. Ko bayan ƙaddamar da jerin shirye-shiryensa a kafar talabijin ta Netflix Beckham yana kuma ci gaba da aiki a kungiyar Inter Miami ta kasar Amurka a matsayin mamallakinta na haɗin gwiwa. Murtala Faruk Sanyin na a Washington DC. Madalla a gaida Murtala Faruk Sanyin na da wannan labaran wasanni. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. Yanzu ko agogonmu na cewa karfe hudu ne da minti hamsin da shida agogon wato Washington DC kenan na yamma. Da wannan ne kuma muka zo ga shirinmu na karshe wato labarai amma a takaice. To baba a takaicin shugaban masu rinjaye na majalisar dattawan Amurka Shak Suma ya bukaci China da ta marawa Isra'ila da al'ummar ta baya da kuma yi Allah wade da harin da Hamas ta kai a yayin da ya gana da shugaba Xi Jinping a yau Litinin. Suma yana birnin Beijing da tawagar sanatoci shida da suka hada da uku a bangaren Democrat da wasu sanatoci uku a bangaren Democrat. a jiya lahadi mazaje sun rika tona burbushin gini da cebir da ma hannayensu a kudancin afghanistan cikin zakuwar ko za su tono waɗanda gini ya rufe sakamakon wata gagarumar girgizar ƙasa mai ƙarfin gaske da ta kashe mutane sama da dubu biyu hukumar kula da yanayin ƙasa ta amurka ta ce girman girgizar ƙasar na ranar asabar ya kai maki shida da nisan kilomita arba'in daga arewa maso kudu na herat a yau litinin ne jiragen yakin isra'ila suka ma yankin zirin gaza da hare-hare ta sama a yayin da sojin kasar suka ce sun tattaro ayarin sojojin kwata kwana a shirye-shiryen fafatawa a mai da martani ga harin da wato harin bazata da hamas ta kaiwa isra'ila a yau litinin ma'aikatar tsaron birtaniya ta faɗa a bayanan sirri da take fitarwa a kullun rana kan mamayar rasha a ukraine cewa mamayar da ta yi wa ukraine ɗin rashin ta zama saniyar waye wato saniyar ware lamarin da ya tilasta mata sauya akalar tsare-tsaren hulɗarta da sauran ƙasashen ƙetare inda ta ƙulla ƙawance da abokan hulɗa da a da bata mai da hankali sosai a kansu ba a hulɗa jakadanci tattalin arziki da tallafin soji a cikin rahoton da aka fitar a shafin x da aka fi sani a twitter a baya ma'aikatar ta ce dangantakar rasha na diplomasiya da tattalin arziki ta ƙara ƙarfi tsakaninta da iran tun bayan mamaye da ta yi wa ukraine iran ta rika samar da makamai ga rasha rasha waɗanda rashin ta rika amfani da su wajen kai hare-hare a ukraine inda a yanzu aka samar da lasisin kera su a rasha hukumar lafiya ta duniya who ta ce mutanen da ke fama da matsalar kwakwalwa a duniya na fuskantar nuna wariya hukumar lafiya ta duniya ta faɗa cikin wata sanarwa cewa bai kamata matsalar lafiyar kwakwalwa ta zama dalilin da zai sa a hana masu lalurar hakkinsu na bil'adama ba ko a ware su wajen ɗaukar wani mataki da ya shafi lafiyarsu hukumar ta ce mutum guda cikin takwas a duniya na fama da matsalar da ta shafi kwakwalwa in banda wato abin da ka iya shafar lafiyar jikinsu da gaba ɗayan rayuwarsu da yadda suke jituwa da sauran jama'a da ma kuma hanyar neman abincinsu. To masu saurare da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan daren. Sai kuma gobe idan Allah kai mu da safe za a ji wasu abokan aikin mu dauke da wani sabon shiri. Yanzu a madadin Hawa Sharif da ta taimaka min muka gabatar da wannan shiri da kuma Fiona wa maye wanda ta ba da umarni da kuma mu na wannan dare wato Jumbi Hamza Baba ya ko Makeri ne daga nan birnin Washington DC. Nike bankwana da ku mu kwanan lafiya Allah ba mu alkhairi nan nasa amin summa amin salamu alaikum